da yake tsarin demokradiyyar amurka ne najeriya ke kwaikwayo shin a najeriya ana aiwatar da tsarin kamar yadda amurkawa ke aiwatarwa ko ko ana wa juna zunde ne domin ko sau tari sai ka taras kusan a ce yadda ake tafiyar da abubuwa cikin demokradiyya kamar ba daga ƙasar amurka ne aka aro tsarin ba domin can suna bin dokokin ƙasa da suka shimfiɗa sau da kafa amma a nan gida najeriya sai ka taras abin ya sha bamban domin ko a nan wanda ya kamata ya zamanto mai bincike ko kuma mai aiwatar da wasu dokokin ƙasa ya koma dan amshin shata ko kuma yaron wanda ya kamata ya riga tsawata mawa a bisa tsarin doka kai wasu jihohin ma gwamnatin ta iyalan gwamnan ne da ya hada da uwar gidansa ko 'ya'yansa wani zubi ko kanninsa wani lokacin ko katar iyayen gidansa ko uban gidansa idan dai wani abu ake so sai ka taras tilas ne a bi ta wurin ɗaya daga cikin waɗannan idan ba haka ba ko sunan wannan abin rasashe wasu jami'an gwamnatin jihohi ma kafin su isa ofis sai sun bi gidan gwamna ko ciyama ko shugaban kasa domin gaida uwar gidan mai girma a wajohin ko kanin gwamna ko dan gwamna ya fi mataimakin gwamna iko wannan kuma bai takaita a jihohi ba a'a domin mun gaida uwar gidan shugaban kasa ta tattaro wasu jami'an gwamnatin jihar Borno ta sa su gaba tana faɗa musu abin da ya mata daɗi kuma aka nuna wa duniya washin uwar gidan mai mulki kama daga kansila zuwa shugaban kasa tana da wani keɓaɓɓen iko ne cikin dokar najeriya farfesa shehu abdullahi zuru malamin koyar da harkokin dokokin ƙasa ne a jami'ar abuja ga abin da yake cewa game da wannan batu ba wata ba wata doka a kundin tsarin mulkin ƙasar nan wadda ta ba a iyalan shugaban ƙasa ko gwamna ko mataimakin gwamna ko kwamishina ko me ko minista a cewa iyalansu suna da wani rawa da za su taka akan mulkin da yake ko kuma akan kujerar da yake a kai babu wannan dokar a kundin tsarin mulki amma dr abubakar sadiq mai shari'a akan harkokin yau da kullun tambayar sanai wai me ke kawo haka ne dakta to waton abin da yake faruwa dai rashin gaskiya ne da kuma zalunci wanda ya kawo shi wanda ya kawo ɗan abubuwa guda biyu dalili shine wani lokaci za ka samu matsalolin ma tukun su kansu kamar ciyaman gwamna ko shugaban ƙasa farkon tushen abun ba daga gindin su yake tashi ba za ka samu ko shugaban kasa ya naɗa ministoci ko manyan ma'aikata da ya ba su aka ba su mukami sun manta an ba su mukamin nan ne a matsayin su na yan kasa su ma masu yanci kuma su ma rasar da su a kai sai ka samu don neman bambadanci da neman kusanci da shi da neman yin kuma wasu abubuwa na rashin gaskiya da za a bunnewa sai a duba yana da kusanci da matarsa ko tana iya mare ko makamantansu ko wani daga cikin yan uwansa ko yaya da kansu za su jawo wannan su kawo shi cikin gwamnati su rinka nuna mar ga kofa kaza ga kofa kaza an zo za a rinka yin kaza kai ma kana samu yanda za ko kina samu yanda za ki rinka toshe su abubuwan ke ma kina tallafa mai gida dan ka san to dokta kana ganin akwai mafita kuwa idan ki shugaba ya ga dama ya irin wannan yana so ya tsaya abin da ya dace babu dalilin da zai sa irin wannan ya faru ko da mara addini ne ba wanda bai san cewa matsayin mace a miye ta ba kama dauke maganar ƴaƴa da sauransu amma abun ci ka samu ba a zaɓi mutum ba yi da wani hurumi a kundin tsarin mulkin ƙasa amma za ka samu fawon da yake yanzu irin abin da ya faru kwanaki ka duba gani matar shugaban kasar nan an ce ba an ba ta wai famanan sakatare a jihar su amma yau famanan sakatare ta jiha wai ta tana kiran wani gwamna da wasu kwamishinoni a wata tana zare musu da tana bude musu wuta to ina lalacewa ya gaza sai dai abin da yawan yan najeriya ke cewa game da wannan batu shine rashin gaskiya da ta yi katutuwa cikin kasa kamar yadda dr abubakar sadiq ya jaddada ba shakka an ga ire-iren waɗannan lokacin mulkin soja amma ya mulkin demokradiyya ya sha bamban na soja an yi tsammanin a samu canji amma sai kusan a ce gummaje da yau ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya